الحمد لله الذي أمر بالتقوى ورغب في صحبة الأخيار ونهى عن صحبة الأشرار أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير صاحب وخير رفيق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فإن التقوى هي الحبل الأقوى للفوز بجنة المأوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن الإنسان لا يعيش وحده بل يتأثر بمن يجالسهم ويصاحبهم ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالعناية البالغة باختيار الصاحب لأن الصحبة تؤثر في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أخرجه البخاري ومسلم قال الإمام الخطابي رحمه الله فالخير يحنو إلى الأخيار والشرير يحنو إلى الأشرار هذا هو معنى ما تعارف من الأرواح اختلف وما تنافر وتناكر من الأرواح اختلف لذا لا يحب المؤمن إلا من هو على شاكلته من أهل الإيمان والإخلاص ولا يبغض المؤمن إلا منافق خبيث القلب وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في بيان أثر الصحبة فقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والسوء كمثل المسك كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكي إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة متفق عليه فالجليس الصالح إما أن ينفعك بعلمه أو يدلك على الخير أو يدعو لك أو يعينك على الطاعة أو يذكرك بالله إذا نسيت أما جليس السوء فإنه يجر صاحبه إلى المعاصي ويهون عليه الذنوب ويزين له الباطل وربما كان سببا في شقائه في الدنيا والآخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أخرجه أبو داود أي المرء يشابه صديقه وصاحبه في سيرته وعادته فهو مؤثر في الأخلاق والسلوك والتصرفات ونظرة الناس إلى كل منهما من خلال معرفتهم بأحواله بأحوال الصاحب ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الصاحب أيها الإخوة الأحبة في الله لقد قص الله تبارك وتعالى لقد قص القرآن الكريم قصة الرجل الذي ندم على صحبة السوء يوم القيامة فقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فكم من شاب كان مستقيما ثم انحرف بسبب رفقة السوء وكم من إنسان تاب إلى الله بسبب صحبة صالحة أخذت بيده إلى المساجد ومجالس العلم ومجالس الذكر ومن ثمار الصحبة الصالحة الإعانة على طاعة الله والثبات على الاستقامة واكتساب الأخلاق الفاضلة والنجاة من الفتن والشبهات والفوز بمحبة الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه متفق عليه أيها المسلمون احرصوا على مصاحبة العلماء والصالحين ورواد المساجد وأهل القرآن وأهل الخير وأهل الأخلاق الحسنة واحذروا مصاحبة الأشرار في الواقع أو عبر وسائل التواصل فإن أثرها لا يقل خطرا عن أثر الصحبة المباشرة أيها الإخوة الأكارم إن الصحبة الصالحة هي التي لا تنقطع بعد الموت بل تستمر بخيرها إلى يوم القيامة قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يقول الإمام السعدي رحمه الله وإن الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة المتخالين على الكفر والتعذيب ومعصية الله بعضهم لبعض عدو لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة عداوة إلا المتقين للشرك والمعاصي فإن محبتهم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة لأجله فانتهى كلامه رحمه الله فتتفتت كل الصداقات وتنجلي كل القرابات ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكن تبقى الأخوة في الله والصحبة في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب muna godiya ga Allah ta'ala wanda ya umarni da a kiyaye dokokinsa a ji tsoron shi wanda shi ne ya kwadaitar game da abokanta da mutanen alkhairi mutanen kirki ya yi hani game da abokanta da shararai mutanen da ba na kwarai ba Suna gode wa Allah Suna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa lallai jagoranmu annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne shi ne mafificin aboki shi ne mafificin abokin tafiya muna salati da sallamewa gare shi da halayen shi da sahabban shi da duwan wanda ya fi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku uwana musulmi mu ji tsoron Allah tsoro na gaskiya saboda lallai kiyaye dokokin Allah tsoron Allah wannan shine mafificin wato guziri ga ranar tashin alkiyama Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoro kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci Allah nake roƙa wa kaina da ku yan uwa masu daraja Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini ya ku yan uwa na musulmi lallai shi mutum ba zai iya rayuwa shi kadai ba dole ne yana tasirantuwa da waɗanda suke tare da shi ko suke kewaye da shi ko waɗanda yake alaka da su saboda haka ne ma shari'ar musulunci ta ba da kulawa matuka wajen zaɓar aboki ta domin aboki ko abokanta tana da tasiri kwarai cikin aƙidar mutum da ibadar da zai yi da halayen shi da ɗabi'un shi Allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kasance tare da masu gaskiya a wata ayar Allah yake cewa ka haƙurtar da kanka tare da ma'allazina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke wato bautawa ubangijinsu ko suke kiran ubangijinsu bil gadati da safe wala da yamma yuriduna wajha suna neman yardarsa kai hakuri tare da su saboda su na kwarai ne suna bautawa Allah suna komawa zuwa ga Allah suna neman yardar Allah hadisi ya zo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace ta ji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yana cewa rayuka الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وتولايك فسر ديوما لميسك أما ذن فيا أكم فسر تديو فسر تفرقو كوا رايك أتترسك كوكو مكتي رايك مبنبنتاني mabambanta ne to maganar wannan mabambanta din shine al-Imam al-Khattabi yake cewa idan shi mutumin alheri ko rai na alkhairi mutum na kwarai zaka ga yana karkata ne zuwa ga mutanen kwarai shi kuma shiriri mutumin banza wanda ba na kwarai ba zaka ga yana karkata ne zuwa ga mutane a sharare ba na kwarai ba shine ce fal khayru yahnu ila al washiriru wash yahnu ila al ashrar wannan shine fassarar ko ma'anar ma ta'arafa minha ma min al arwah italaf so rayuka idan aka samu fahimtar juna tsakaninsu daidai suke da juna wani na kwarai ne to yana son daidai da shi na kwarai din sai ga sun haɗu sun fahimci juna suna tafiya tare wancan kuma ba na kwarai ba yana haɗuwa da daidai shi za ga sun tafi shi sa yau idan mutumin kwarai ya sauka a wani gari ko wata ƙasa shi zai gano irin mutanen shi yana sauka za ga yana kallo zai san suwaye nashi in sallah ne masallaci zai gane mutanen kwarai yau idan ba na kwarai bane yana sauka zai gane in dan sholisho ne in mai shan shisha ne sai ya kara ɗaya wajen ya nemo irin shi su ma suna ganin nasu da tawa na irinmu ne namu ne shi sa in mutum ma a kirari ne ko dukiya ya samu yana samu zaka samu me zai fara yi sai ga ya nemo irin shi zai shirya tildown zai shirya fati zai shirya amore zai shirya aje a zauna gaban beach gaban tsibirin ruwa da mata da tsaraiti haka zai yi in na kwarai ne yana samun kuma za a ga na kwaran ne suke ta zuwa wurin shi yana janyo sa a jiki kama wani bawan Allah ina tsaye ake wannan magana ba labari yake bani ba ana cewa to kai ka taimaka wa addini mana kai kaza kai kaza sai mai magana da ya ko fiye shi yake ce ina tsaye ba wai labari yake bani ma ke mu idan mun ana so mu ba da wani abu to a zo a kada mana ganga a kawo mana mawaka ko miliyan nawa ne za mu bayar na yi shiru na kalli shi wancan din na kwarai ne yake faɗa masa cewa kai ma yi abin da ya dace ka faɗa wa mai gidanka ku yi abin da ya dace cikin dukiyar da Allah yake ba ku mai yawa Ka ga nan saboda ba na kwarai bane sai yake neman irin shi to wannan yana nuna mana muhimmancin wato zabar aboki al yake cewa lidha saboda haka ne la yuhibbul mumin illa man huwa ala shakilatihi min ahli al-iman wal ikhlas saboda haka ne shi mu'mini ba za ka samu yana kaunar wani ba sai wanda yake a kaman shi cikin ma'abota imani da ikhlasi hakan nan ba za ka samu mumini yana kyama yana kin wani ba sai munafiki mai mummunar zuciya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga mana wani misali da zai sake nuna mana tasirin abota ko abokantaka tasirinta yake cewa misalin wato abokin zama na kwarai da mummuna kamar wanda yake ɗauke maɗaukin tirare ne ko mai sai da tirare yana ɗauke da almiski da kuma mai hutsa zigazigi kaga shi wanda yake ɗauke da tirare? ɗayan uku ne ba ɗayan biyu ba ɗayan uku in ma ya zo ya baka tiraren kyauta ko kuma na biyu ka saya a wajen shi saboda kaji kanshi ko kuma na uku bai baka ba baka saya ba amma in ya tsaya za ka ji ƙanshin turaren da yake ɗauke da shi kaga alkhairi ne wannan shine misalin aboki na kwarai aboki na gari shi kuma aboki wanda ba na gari ba kamar mai wannan zuga zigi din ne ka je makera in ma kana tsaye bari buga mana misali tun da yanzu makeran yawanci ba eh, ba abu ne da ake gani ka ɗauka mai walda bari mu dau misalin mai walda in ka je ka tsaya a wurin shi in ma ya ƙona maka riga ko kuma mai ko kuma ka yi ta jin wari ta gaba maganar amfani to misalin aboki ba na ƙwarai ba kenan abokin da ba na ƙwarai ba cutar da kai zai sau da haka mutumin da ya zamto na ƙwarai zai iya amfanar ka da ilimin shi ko ya nuna maka wani alheri ya shiryar da kai zuwa ga alheri ko ya maka addu'a ta alheri ko ya taimake ka wajen ka aikata wani alkhairi da biyayya ko kuma ya tunatar da kai Allah idan ka manta haka mutumin kwarai yake haka aboki na gari yake amma abokin da ba na kwarai ba shi zai tai kokarin ya ja ka ne zuwa ga saba wa Allah idan ma ka laifin ya nuna maka ai ba komai bane kowa ma yana yi in kuna ofis ne an ɗebi kuɗin mutane ta ba komai ba ba mu ka saba mu kare ba kowa ma yana yi kawai mu ci gaba da yi daman mu ce an kai wasa lokaci zai zo ya wuce maka dan Najeriya nan ba za ta gyaru ba za ka ɗibi naka ka ɗibi naka kawai kaga ba na kwarai ba kenan kuma ana irin wannan ko kuma ya zo yana kawata maka barna abun ɓarna ne amma sai ya rika nuna maka ai ba komai ko kuma daga ƙarshe ma ya zamto sababi na taɗewar ka duniya da lahira wannan shine mafi sharri mafi muni shi sa manzon Allah sallallahu alaihi ya yace wato mutum yana kasancewa akan addinin abokinsa ne saboda haka ku lura falyanzur ahadukum ɗayan ku ya lura man yukhalif dawaze abota ba kawai idan mutane sun zo yiwu ka zamto mai zaben abokai ba kawai mutane su zo yiwu suna zo su yi abokanta da kai karɓe su ba a'a ka sanya ma kanka ma'auni na abokin da za ka abokanta da shi Allah ya ba mu labari cin alkur'ani kissar wannan bawan da ya nadama da ya zamto yana da aboki mummunan aboki ya zo ya yi nadama nadamar da ba za ta yi amfani ba ya ciza ya tsanshi yana cewa ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila da duk wannan nadamar da ba ziki wane zanto abokina ba ai nadama ce da ba za ta yi amfani ba lokaci ya kure yanzu matasa nawa ne yan uwa za ku gani cewa matashi yana miƙe mutumin kwarai yana da kirki amma saboda abokai ya zo ya lalace ya zo ya zama wani abu daban kana tarbiyyar ɗanka kana nuna mai hanya kana sa shi ya karatu amma saboda kawai abokai ya zo ya bijire ya lalace Ga shi nan muna gani da yawa cikin al'ummanmu wani kuma za ka samu ta dalilin aboki da ba na kwarai ba ne amma ya yi kiɗa ya yi wankan tsarki ya zamto na kwarai akwai wani bawan Allah kwana uku da suka wuce ni nake tambaya kaina mun yi waya da shi na tuna na san lokacin da a garin nan bayi da alaka da al'amura na addini in fact sunan shi ma yana nuna kawai barna ce amma sai na ga abin da ya faranta min rai a shekarun nan kawai ya koma wani gari ya yi wankan tsarki malami ne ma a can gari saboda anan nan ya yi karatu irin na islamiyya da sauransu ana zuwa iyaye sun sa to amma nan nan abokai suka sa ya kangare kawai ban tashi ganin shi ban tashi alaka da shi ba sai na ga yayi wankan tsarki ya zama wani abu daban yana karantarwa ne a can yana sana'a ana daukan karatu a gaban shi bincika abokai na kwarai ne suka canza shi ya samu abokai na kwarai sai suka canza shi ya zama wani abu daban kunga abu ne na farin ciki wannan sai mu lura wajen zaben abokan da za mu amfani da za mu alaka da su kuma cikin abin da mutum yake girba na kasancewa tare da abokai na kwarai na farko za su taimake ka wajen yi wa Allah da'a na biyu za su taimaka maka in kana da'ar ka tabbata akan hanya madaidaiciya na uku za su taimaka maka wajen samun kyawawan halaye saboda idan mutane ne na kwarai suna dauke da kyawawan halaye da kai ma kullum kokari kake ka zamto na kwarai na gari sannan idan kana tare da abokai na gari za ka kubuta daga fitina ta sha'awa da fitintunu na shubuha na zamani sha'awa a yanzu abubuwa na sha'awa sun yawa in kana tare da mutanen kwarai kullum su ce ma wannan dai kazanta da mutane suke ciki irin nan abubuwan menene abin kyau a ciki menene na maganar aje a rika fita cikin tsariki menene na maganar shaye-shaye menene na maganar da za su yi ta yi kenan suna nuna kyamar abin to kai ma kana tare da su kullum za ka rika jin kyamar wannan abin wanda da a ce suna nuna abun ba komai ba ne to hakan nan kai ma za ka kasance jiya wajen darasi ne ke ba da misalin wani abu a lagos kwana biyar da suka wuce wani bawan Allah ya ɗauke mu a mota to yana hirar sai yana nuna ɗan shi ya shiga wani mawuyacin hali shi dai to Allah ya sa ya fita to sai na tambaya menene yake faruwa mutumin kwarai ya ma yaron tarbiya sai ce ai yara uku ne abokan shi ne guda biyu sai suka ɗauke shi su suna so a musu kuɗi sai suka tafi da shi a lagos nan wannan ba wani yake ban su suke ban labari ɗan yanzu wani abu ya sake faruwa da shi da suka tafi da abokan su biyu shi yaron ne na uku sai suka je za a yi musu kuɗi ne shi bokan da zai kuɗi zai musu kuɗin sai ya ce to za a samu kada ku damu amma kowa sai ya ba da ko baban shi ko baban shi su wayancan abokan nashi guda biyu kai da suka ce kawai ɗaya ba da baban shi ɗaya ba da babar su dai kawai a yi gaggawa a bada a samu wannan kuɗin shi yaro boka yayi yi da shi ya ce shi ba zai ba da wani baban shi ko babar shi ba ya yi juyin duniyan nan ana dawowa sai yaro ya rikice ya rikice sai da ya kawo shi nan kaduna aka sashi amari aka yi ta'addu'a aka yaron ya nike da aka koma to damuwar da ta sa har yake mana wannan magana sai ce yanzu yaron ya sake tutu cewa yana shaye-shaye don Allah ta ya sha da addu'a nan na kawo mana ne misali a wani yanki na Najeriya wanda da za mu bincika a cikin mu akwai wani nau'i irin wannan ɗin ba shi da zamto ba da baba ba amma yadda yara suka sa sai sun yi kuɗi ɗin nan kuma wasu iyayen suke sake hanyoyin nan na maganar ƙasar nan ba mu ce ba za a yi abin nan ba yana eh, da kyau harkar kuza harkar mona zaid harkar abin nan duk harka ce ta arziki amma an kullura an zarme yaro yana ɗan shekara tara shekara goma ya bar makaranta ba ma duba alkalima ne ba a duba statistics ne muna cikin damuwa ba yara da yawa sun bar makaranta sun koma maganar wannan abin nan suna so su yi kuɗi ana ambatan wani a garin nan cewa ya yi kuɗi ai wane ya yi kuɗi to da yawa sai mutum kuma dubu sai sun ɓata a hanyar kai ba hanyar ka bace kowa yana da hanyar da Allah ya sa zai samu arziki su kuma iyaye mata inda yaro je dan kawo ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyar shi kenan a yaro alhamdulillah ma zai watsar da makarantar ne haka za su bashi ya watsar da makaranta ba za ku tuna lokacin da Allah ya jarrabi ko muka jarrabi kanmu da maganar karfe ba shekarun baya duk na yara suka ga karfe da rodi sai sun yanke sun sayar ku manta duk na suka gani sai sun yanke an je an sayar wundunan makarantu a tindike su a je a sayar sai yanzu wannan din ya lafa wannan kasar ce kuma in an ɗauke su an sa su a tinshet ɗin masu amana suna nan sai su ribza da mai gidan nasu sai dai ka ji sun kwashe dukiyar mai gidan gabaki da ko ka ji wani ya ɗauki ya karɓi kuɗin wane kawo ai ana yi yanzu yanzu za a samu riba zan dama da shi wani ya karɓi miliyan biyar ɗin wani za a yi kaza za a yi kaza shi ya je ya jefa ne ba mining ba physical mining ba ma na waya ɗin nan na crypto kuma yana zubawa kuɗin aka zane ko kudin wasu ne kaga bala'i ya shiga ina tambayan wani jami'in tsaro ke ce ai yanzu cases da sun ga za ka je wajen jami'an tsaro sawa'un wajen su dpo ne ko wajen su cid za ka ga matasa da dama rigingimu na maganar kasar nan wane ya karɓi kudin wane wane ya karɓi kudin wane wane ya karɓi tattaran su wane ai yanzu za a yi kudi za a dawo za a dama da shi kuma abokai ne suke wannan tasiri ɗan uwa mu lura da wannan Allah ya taimake mu mu zamto masu abokanta da mutanen kwarai a jikin da muke wannan abin zai taimake mu kwarai mutanen kwarai malamai masu karantarwa masu kulawa da eh, kulawa da sallah masu kulawa da karatun alkur'ani masu kyawawan halaye mu guji duk wani wanda bayi da kyawawan halaye ko ƴaƴanka ne wallahi kada ka daga kafa a wannan zamanin wajen zaba musu abokai kana ganin duku-duku ba gane ma wasu yara suna zuwa ba nan da nan datse yanke alakar sai a ma warwari ka zo kai ne za ka zo ka shiga damuwa to don baban wani yaro ran shi zai ɓaci ya je ya taɓa kai Allah zai tambaya ‘ya'yan shi ba na ƙwarai ba kuma ya ce ya bari kawai ya shigo maka simana naka na so kai kana wahala a zaɓen musu abokai kana ganin na kware ka karfafe su ko 'yan mata ne kaga suna alaƙa da wasu wanda na kware ne to karfafa alaƙar kuma ka riƙa bibiyar me suke ciki ka riƙa bibiyar me suke ciki in ma tallafa musu ne za ka yi a kawayin sun zo a za a yi karatun ne za a tafi maraja'an ne za ku yi group discussion ɗinku ne to shi kenan ga wannan in kun gama ɗan sai wani abu ka ganin ka karfafa alaƙar su ka nuna cewa abin da suke ne yana da muhimmanci amma an kaba su musamman da wayoyin nan da iyaye yawanci ba san me me ake ciki a makarantu ba yara su ta muku kariya cewa za a sai android assignment sai an yi kaza yawanci kanere suke muku wallahi kanere suke muku wani kaji an ce sai an sai waya mai girma kaza sai an yara ne kawai suna wasu abubuwa daban sai a je ma university yara da dama ba sa makarantar an kore su suna ta karban kuɗi wajen iyayen saboda iyayen ko ba su karatu ba ko ba su san tsarin yanayin karatu da ake ciki yanzu ba a nan mimbarin na buga misalin wata ya ta yi gama university a gaɗau ba ta da waya kuma economist ta karanta first class ta fita da shi in fact hannu ɗin da take ara saboda ba su da sarari sai dai ta ara wajen kawayenta wani lokaci ni na garzon ɗin na san wannan yar kuma yar kirki da tarbiyyarta so ta yaya zaka zo gaya min cewa sai an siya ma yarinya waya ta naira dubu ɗari biyar kafin ta ci yara ba sa karatu kawai suna ma iyayensu kai kuma kuma malaman makaranta da wanda suke rike da makarantu ku ji tsoron Allah ku daina ingiza yara maganar AI ku karantar da su karatu kada ku rika dora wa iyaye abin da ba za su iya ba kada ku rika dora wa iyaye abinda ba za su iya ba an san yanayin da muke ciki ko walimomin nan da ake mu dan dinga sassautawa a ce aka dubu sittin dubu saba'in za a yi graduation menene za a yi da ba a yi ba da za a ji da abincin da za su ci ne ko kuma za a ji da dubu sittin da za a bayar su je su sa kaya na kyale kawa kawai a ɗauke su a watsa a duniya dole sai an yi wannan mun yi wa kanmu ya laili kamar yadda na faɗa daga ƙarshe ‘yan uwa Allah ta'ala ya nuna mana abokanta ta ƙware tana kasancewa ne tasirinta har ranar gobe kiyama mummuna abokanta a nan za a gama amma ta alkhairi a lahira ma ita ce tasirinta zai bayyana Allah ce al'afin la'o yau ma'irin ba'aduhun li ba'adun azuwun illal muttaƙin in dai badala ce ta haɗa ka da wani to baran-baran za a yi ranar gobe kiyama in shaye-shaye ne ya hada ka da wani baran-baran za a yi ranar gobe kiyama amma in Allah ne ya haɗa ku da soyayya don Allah to za ku ƙaunaci juna kuma ku tashi ranar gobe kiyama kuna lale lale ina fata wannan alaƙar da muke da ku Allah ya sanya ta zamto abokanta ta alkhairi ya tashe mu muna lale lale a sama aljanna suna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya taimake mu da taimakon shi Allah ya rufa mana asiri da rafan asirin shi Allah ya azurta mu da zuriya ta kwarai Allah muna roƙon ka kai mana albarka kai wa ƴaƴan mu albarka kai wa iyalan mu albarka ya Allah ka sanya albarka cikin mudunmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ya Allah ka shirya mana shugabanninmu ka azurta su da mashawarta na kwarai duk wanda zai kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ya Allah ka taimake shi wanda zai cutar da mu ya Allah kada ka bashi jagorancin mu ya Allah wannan kakar siyasa da ta kunno kai ya Allah mu masu zunubi ne mun yi laifi kun laifi muke yi ya Allah kada ka kama mu da laifukan mu ya Allah ka fitar da mu daga wannan kangi ya Allah ka fitar da mu daga wannan kangi ya Allah ka azurta mu da shugabanni na kwarai ya Allah ka azurta mu da shugabanni na kwarai ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya biranen mu da ƙauyukan mu ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya biranen mu da ƙauyukan mu da sauran jihohin mu ma gabaki ɗaya dan kasuwan mu da jari ya kare ya Allah ka maida musu da sabon arziki waɗanda suke da shi ya Allah ka rika musu ma'aikatan gwamnatinmu ya Allah ka ƙara musu wato ƙwazo da wadatuwa da halal ɗinsu ya Allah jami'an tsaronmu ka ƙara musu juriya da haƙuri da albarka ya Allah ‘ya'yanmu da suke kan hanyar madaidaiciya ka ƙara wanzar da su waɗanda suka bauɗe suke shaye-shaye da sara su ka Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka azurta mu arziki na halal ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da ga gabaki daya